rukuni guda azumi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd muna godiya ga Allah da ya raya mu ya zurta mu da lafiya da azumtar wannan wata mai albarka da ya shuɗe wata ramadan watan alkhairi watan albarka Allah ka sa azumin mu ya zama karɓaɓe Allah ya sa muna cikin wanda aka yanta aka yi marahama aka yi magafara Allah ka maimaita mana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ɗan uwa masu albarka wannan rana ke da akan fito maza da mata yara da manya cikin ado cikin farin ciki cikin nishaɗi cikin jin daɗi a zo a haɗu a wannan mahaɗa ba don komai ba don a yi waɗannan kabbar bari, wanda shekan baya son su shekan da ‘yan barandansa kafirai da munafukai ba ka so su za an ce Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah shi ne mai girma ba wani mai girma sai shi duk wani mai girma girmansa yana ƙasa da na Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alhamd rana ce da Allah yake cewa wani tukumilul iddata wani tukabbiru Allah ala ma wala allakum tashkuru. ku cika kwanakin azuminku mun cika kwana talatin ya Allah shi ne wani tukumilul idda ya Allah yake wani tukabbiru Allah ala ma sannan ku girmama Allah a bisa abin da ya shiryar da ku na ni'imar eh, wato musulunci ni'imar wannan addinin wadda babu wata ni'ima da take sama da ita duk wata ni'ima in aka haramta ma bawa musulunci wannan bawa ya yi hasara kuma ya tatse domin musulunci shine mabuɗin shiga aljanna musulunci shine mabuɗin karɓar wani lada wani aiki da za ka yi ka sa rai a baka lada a baka sakamako to sai ka yi shi karkashin wato musulunci al-islam karkashin ka ce La'ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ka faɗi wannan kalma tana da ita to in kai sallah sai a karba in kai azumi a karba in kai sadaka a karba in kai aikin alheri sai Allah ya karba amma in babu musulunci idan duk za ka ciyar da duniyan nan da sunan alheri da sunan ihsani ba ta da lada ko nasisin kwabo a wurin Allah wannan faɗin Allah ne ya ce wa ƙadimna ila ma'amilu min amalin waje annahu haba'an mansura duk abin da kafirai suke yi na in kai kai za a baka lada a wannan duniyar su kan gobe kiyama ba su da lada Allah ya ce za mu gabato da abin sannan mu sanya shi abin cewa abin tarwatsawa ya tafi kamar a cikin iska babu abin da za a ba su na lada ba abin da za su amfana Allah mun gode maka da kayo mu musulmi Allah mun gode ma da kayo mu masu ƙoƙarin bin sunnar manzanka sallallahu alaihi sallam. Allah ka karɓe mu muna musulmi Allah ka karɓe mu muna kan sunnan nan ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka karɓe mu muna naka muna tare da manzanka Allah ka tabbatar da digadiganmu duk wata ƙura da hayaniya da za ta zo Allah ka ban mu naka Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd dan uwa musulmi ya kamata mu tunatar da kanmu wannan azumi da muka yi mun yi ya wuce an sami canji a rayuwa an sami canji a imani kai da ganin rayuwar al'umma kasanta canza an sami darasi an sami karatuttuka iri-iri an sami wa'azi zukata sun canza daga halaye marasa zuwa hali mai kyau to wannan canji ai ƙoƙari a tsare shi ya kawale ya wanzu har zuwa wani ramadan ɗin shi ya yasa annabi ke cewa sallah zuwa sallah kafara ke da abin da ke tsakaninsu sannan juma'a zuwa juma'a kafara ke da tsakanin wannan satin sannan ramadana zuwa ramadana shi ma kafara ce to yanzu ‘yan uwa mun ɗaga hannu mun yi addu'a mun yi ƙyamun laili Allah ka gafarta mana Allah ka yage mana Allah ka mana abuwa Allah ya karɓa sannan kuma sai mu dawo mu koma ruwa hmm? bayan Allah yana cewa wala ta kunu kallafi zaƙabar gazalha min ba da kuwacin an kasa kada ku yadda ku kasance kamar matan nan da ta yi ta yi zaranta ta gyara shi ta tariye shi ba abin da ya rage sai ta sayar sai ta je ta koma tana warware shi tana warwarewa ta tattara ta wata haka wanda ya ramadana ya nemi Allah gafara ya gafarta mai ya nemi Allah afuwa ya mai afuwar zuciyar shi ta gyaru ya daina yin gibayi da wani ya daina zaman banza yana yayi kiyamun laili da rana bakinsa azumi ya yi sadaka ya ciyar ya wannan yanzu duka gama wannan kuma Allah ya karba azumi na wucewa kuma sai ka duka rushe abin da kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم babu hasara ka ci ba ka sami abin da ka samu sannan ka ɗau wuta ka sa ka kyansa ka ƙone haka yake daidai da wanda ya yi azumin ramadana Allah ya karɓa masa ya gyara masa zuciyarsa sannan azumin na wucewa ya koma ruwa abin da yake marasa kyau ya koma kansa yana yi aikin alherin da yake ya daina wannan ba daidai ba ne magabata suna cewa alamar an karbi aikin bawa shine bibi aiki mai kyau bayan mai kyan da ya gabatar eh, ka kayi mai kyau to bayan nan sai a ga ka ci gaba da mai kyau to wancan na farkon an karɓa kana kiyamun laili kila zuwa kake masallaci a yi awa ɗaya ta hajjir a yi awa biyu to azumi ya wuce sai kuma ka tattara ka watsa gaba ɗaya dan uwa ai in ba za ka iya awa biyu ba sai ka yi rabin awa in ba za ka yi awa ɗaya ba ka yi rabin awa in ba za ka yi awa biyu ba ka yi awa ɗaya haka za ta ta yi tsawon shekara hakanan nan sadakar da aka yi ta yi cikin azumi da ciyarwa da tufatarwa in ba za ka iya yin irin wannan ba sai ka rika tattaɓawa tana yi gwargwadon hali har wani ramadan ya kewayo hakanan nan zuwa sallar jam'i da muke ganin masallatai cike duk masallacin da ka je ya cika dam a zahar la'asar magariba isha asuba masallatai ba su isa a cikin ramadan ya jama'a to yanzu ba ka jin kunya ramadan ya wuce ka tattara sallar jam'i ka daina zuwa a daina ganin masallaci na cika ba ka jin kunya ka zama kinan kamar ramadan ɗin kake bauta ma ba Allah ba ai in Allah kake bauta ma Allah yana nan shine ubangijin ramadana shine ubangijin shawwal zulqada zulhijja har ka kewayo yana nan kuma cewa ya wa abudu rabbaka hatta yake kaleke ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ta zo maka ba ka bauta ma ubangijinka ba har ramadan ya kare yana karewa ka koma ruwa masallatai abin kunya kaga sun daina cika ina masallatan ina masu cika su da cikin ramadana ina suke sun daina zuwa masallacin ina masu sadaka mabukata kaga sun wadatu ramadan ya wuce shi kenan a tsuke bakin ajihu a daina sadaka bayan muna son rahmar Allah yau muna so ta sauka cikin Ramadan ta sauka cikin Shawwal so muke rahama Allah ta sauka cikin da Zulhijja duk watannin nan so muke Allah ya sauka mana da rahamarsa da arzikinsa to dan me yasa za kame kana hannunmu ba za mu dage mu ibada ba sai a cikin wata ɗaya shine malamai ke cewa ka zama ramagani ba rabbani ba ka zama kai wato ainihin wato mai bauta ma rabbu ne ubangijin kowa da komai ubangijin watannin gaba ɗaya ka zama ubangijin ramadana ramadana wata ne ya wuce ana bauta ma Allah a cikinsa haka sauran watannin kawai abin da ake so ka fahimta ramadan wani wata ne wata kwaleji ce ta horo ka saba da aikin ibada ka saba da alheri ka saba da ciyarwa ka saba da tufatarwa ka saba da sadaka ka saba da sallah ta jam'i da sallah ta nafila ta ramadan ya wuce sai ka ci gaba Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ya ƴan uwa musulmi yadda muke wannan azumi muna fatan Allah ya karɓa haka za mu ci gaba da addu'a Allah ta karɓa mana magabata wata shida suke suna addu'a Allah karɓa mana Ramadan wata shida ta addu'a Allah kai mu Ramadan ba don komai ba saboda aljeri shi ku duba tun da watannin ya shigo kafafen yaɗa labarai na sharri sai ka ga sun marasa wani shari za su yaɗa sharrin da ake yadawa yau an yi kaza can yau an yi kaza can da ramadan ne dai da masu sharri ke so su yada to ba sharrin Allah ya kana hannun masu sharrin ya hana su manya-manyan shekarun an daure su an hana su sakat don haka annabi yake da ramadan ya shigo Allah zai sa mai shela ya ce ya bagil khairi aqbil yawa ya baki sharri aqtir ya mai neman alkhairi zo ga lokacin ka ne kai ya mai neman sharri ka ne ba watan ka bane shi yasa za ku ga wata tsit wata ji can an kaza can an haura gida can an tsallaka gidan wane can an kama wane tun da ramadan ya zo Allah ya kame hannunsu Allah ka ƙara kame hannun ɗan ta'adda Allah ka yi mana maganin makiya Allah makiya bayan Allah makiya al'umman manzo Allah ka yi mana maganin a cikin watan ramadana yadda kai Allah ka yi mana maganin cikin sauran watannin nan bayan ka ne ba su fi ka ba kai ne alƙawiyu kai ne al'azizu kai ne aljabbaru kai ne Almutakabiru? wannan sunayenka ne na izza da buwaya Allah ka kakkaɗe mana 'yan ta'adda a ƙasar nan Allah ka kakkaɗe mana makiya addinin Allah a ƙasar nan duk wani wanda ke zagon ƙasa da hana ruwa gudu a ƙasar nan Allah ka san shi in mai shiriwa ne Allah ka shirye da shi in ba mai shiriwa ba ne Allah ka yi mana maganin shi Allah ka share shi Allah kai mana maganinsa Allah ka kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan gari namu na Kano da sauran sannan ƙasa da sauran ƙasashe na musulmi duk inda alkhairi yake Allah ka shi ka kawo shi garin nan ka kawo shi ƙasashen musulmi inda shari yake ka kakkaɓe shi ka na da shi ya Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham a irin wannan lokaci ba za mu gushe ba muna tunatar da yan uwanmu cewa mu sani wa musulmi muna da abin da ake kyau maqasidish shari'a maqasidin shari'a malamai sun aje su yanda ake auna abubuwa a mizani na shari'a tsakanin alkhairi da shari tsakanin maslaha da kuma abin da ba maslaha ba abin ya zai zama zai zama shari a zai zama alkhairi a alkhairin zai fi yawa sharrin zai kaɗan duk shari'a ta shimfi da waɗannan ƙa'idoji ta aje mana ina wannan magana cewa an kusa ko an kaɗa gangar siyasa kafin azumi na baɗi in muna da rai watakila an yi siyasa an gama to ya jama'a wallahi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ba mu da wata ƙasa da kyauta Najeriya ba inda za ka je nan Allah ya halicce ka nan ya aje ka nan za ka yi haƙuri nan ya kamata ka tsaya in gyaruwa ne ka gyara ƙasarka idan alkhairi ne ka kawo alkhairi a ƙasarka kada saboda son zuciyarka saboda buƙatar ka kai kadai ka kawo fitina a ƙasa ka kawo rashin kwanciyar hankali ka hargitsa ƙasa ka zo a zubar da jini wannan ba daidai ba ne ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya muna alfahari da ita Allah ka gyara mana ita Allah ka ƙara mata alheri Allah ka ƙara mata zaman lafiya Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi masu imani masu son ƙasarsu masu son al'ummarsu siyasa irin wacce ake a Najeriya mu a tsarin mu na musulunci ba ta dace da tsarin Allah yake a Najeriya ba amma ba yadda ka iya wacce Allah yake din annabi ya ce ba ita za a yi maka ba wannan inda ita ce kuma ba inda za ka fita ka koma waje ɗaya ka ce kai ba ruwanka dole sai ka yi in ba a yi ba za a yi maka in naɗawa ne ba ka zaɓa ba za a zaɓan maka in naɗin ne za a naɗa maka to gara ka fito ka yi ka kyautata niyya ka tsaya ka yi zaɓe in shugabanci ne kake nema ka tsarkake niyyarka ka nemi shugabanci don taimaka ma addinin ka da al'ummarka kai siyasa wacce za ta kawo gyara a al'umma in zaɓe ne ka zaɓi wanda zai zama alkhairi a cikin al'umma wannan wajibi ne ta ba inda za ka da za ka koma wani gefe ka ce kai ba ruwanka kuma in an yi mulkin ba zai shafe ka ba to sai ka yi ko ba mu da wannan ba ita ce fahimtar mu ba ba yadda muka iya sai mu tashi mu kyautata niyya lallai mu sani masu cewa addini daban siyasa daban wannan aƙida ce ta almaniyo ba aƙida ce ta musulunci ba abinda Allah ke ce mana kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamaki lillahi rabbil alamin kace wato sallata da yankana da rayuwata ka cokan da mutuwa ta gaba ɗaya na Allah ne la sharikala in ka ce rayuwa ashe ta hada da shugabanci da samar da shugaba har da tafiyar da yadda za a tafi da al'umma wajibi ne mu waye kar mu zama kidahumai mu ce an yi shugabanci an yi zalunci ba iya komai ba to an yi ya kare kinan an gama shugabancin kullewa ke nan gaba ba wani shugaban za a yi ba an yi ya wuce kuma za a sake wani kuma in ba ka tsaya ba ka zaƙi wanda ya dace kai ba kai shugabancin da ka nema dan Allah ba wani zai zo kuma ba yadda ka iya wannan kwanciyar hankalin mu fito mu sallah mu jam'i mu fita mu kai kasuwa mu nemi halallin mu mu je ofis muna ganin shi kamar ba ni'ima ba ba ma ma Allah godiya in ba ta tsaya kai siyasa ba ba ta san abin da zai zo maka nan gaba ba muna ganin ƙasashe da suke ga sunan an kawo masu mulkin sojan da sunan ba a san siyasa sojan da ya hau ba mu ga gyara ba a kasashen fiye da sadda farar hula take yi ina ina libya yau take ina ina mali take abin nan wa take haka take ko mali take ina sudan ina iraki ina Syria? dukkan su ina kwanciyar hankali a kasashen ya jama'a mu zama masu hankali wayayyu saboda haka wajibi mu gyara tunaninmu a kowane suke cewa su ba za su zaɓe ba don gama zaɓe A wanda suke cewa ba za su shiga siyasa ba don ba ta da tsafta na'am ba ta da tsafta to ka koma waje ɗaya ka gaba za a yi ba Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Walillahil alhamd da kai da iyalanka da matanka lallai ku je ku gyara ƙura'a riƙe ta a jira lokaci sannan ku masu shiga siyasa ku tsaya ku shiga dan Allah ku kyautata niyyar ku ku ɗauka jihadi kuke bayan siyasa don bukatar ka shugabanci bala'i ne ibtila'i ne sayyidul qawm khadimuhum haka yake mu a musulunci shugaba mai mai al'ummar sa hidima ne ba wai ka shiga don ka huta don ka tara don ka yi zama a ka shiga don ka yi hidima ka yi wahala saboda haka ku kyautata niyyar ku shi ya sa shugabanci ake cewa zo ka yi tana cewa a'a saboda wahala da ke cikinsa zo ka yi tana a'a sai Allah ya taimake ka amma kana cuso kanka tana cewa kai za ka yi sai Allah ya baka da wayanka kuma ka zo ka kasa الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا متى صموا صموا تعالي كبتنا تناتا دكينا دكو متاشي مدينة cewa babu abin yi wannan kalmar tana ta yaduwa har tana kalma ce ba abin yi ba abin yi haba yan wa Allah ya aje arzikinsa a ban kasa ya saukar da ruwa ya ba mu arziki iri-iri Allah na cewa famsu shi mana kirha wa kulu mai riziki ku tafi ban kasa ku ci daga arzikin Allah muna nan muna ba abin yi sai na can kuje ya taho ka ga ya sami abin yi a garin Kano. ya sami sana'a ya sami aikin yi kai kana nan ka ta mutu matashi kana cewa babu aiki yi ba sana'a shi kuma ya zo an kakkafo shi daga jejinsu daga cikin duhuwarsa an ɗauko shi an wanko shi an zo da shi jiki da kirci wata ɗaya wata uku ya murmure ya murtsike an ba shi abin ya garin kano ta jama'a kasannin kano namu ne arziki ne da allah ya yi mana na kasuwanci amma nema muke mu bar wasu su zo su zama su ne 'yan kasuwa su masu hannun jari su masu juya kasuwanci. mu sai hasada a tsakaninmu da kitibibi da kulli kuna tafiya wani da Allah ya ɗaga shi sai a fara mashi hasada sai a fara mashi shari sai a fara mai ganin ƙashi shi kuma Allah haka yake ni'imar shi ya aje ta inda ya so ya ba da ita inda ya so ko ba wanda ita ya hana ke sa mai hasada yake fama da cuta wacce take bai da maganin ta bai daina ta ba to Allah zai fara zai fasa aje ni'imar sanin inda niya ba zai fasa ba sai dai mai hasada ya hasada to matasa mu daina wannan maganar ka tashi ka nema Allah zai baka ka tashi ka nema ilimi Allah zai baka kudi Allah zai baka matsayi Allah zai baka amma sai ka tashi ka yi maya. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله haka Allah yake ku tashi ku gwagwarmaya ku yi aiki tukuru kana kwance shi na can ya fito tun asuba ya tafi ya zauna ya ta hakuri da babun har Allah ya kawo kai da ka fara sai zuciya ta kare ka tashi kana zagin mai akwai ba a taimaka mata ba a tallafa mata kana zagin wancan kana cire wancan shi kuma yana nan ya kwanta da ke yana girma ba mu tashi mu gyara matasa shugabanninmu da Allah ke ba shugabanci su kuma su ji tsoron Allah su sahala hanyoyin samu ba gwamnati a duniya da aka ce duk ɗan ƙasa ita take ba su aiki ita take ba su abinci ita sahale hanyar neman abinci take gwamnati ita sahale hanyar da za a sami abin yi take yi kowa ya fita ne na arziki shi yasa sai ka ga Allah ya damka arzikinsa a hannun 'yan ƙasa har ka ga arzikinsu yana nema ya na gwamnati ba haka ba ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ya ƴan uwana musulmi mu zama masu san juna zama masu taimaka ma juna da zama masu ƙaunar su zama masu haɗa kanku a shaƙi a noma suka ta a kasuwar kuli na ƙaure da ana ƙaure ya tattalin arziki a kano wannan ba ƙaramin muhimmiyar magana ba ce in ba a saka tsari ba a komai to ba ragada za a kai sai an samar da policy sai an samar da tsari sai ka ga dandanan Allah ya ba da arziki musamman arziki irin na yau dandanan za ka ji an ce ya kama harka kaza na technology ne haɗa kaza sai ka ji an ce ya kuɗanci tana nan ɗan sai ne zo ya kwaikwayi hular da gargawa mu suke wato faɗawa garin zai wata ɗaya yana saƙa hula an ce na ya je ya ɗauki hotonta ya je ya yi inji lokaci guda zai producing ɗin zanna bukar lokaci guda zai yi a turo ma 'yan najeriya ba ka ga ba ku koya ba ya za a samar da wannan a kano ya za a samar da kaza ɗan china sai ya zama ka zama bawan ɗan china dillalin ɗan china saboda mai ba haɗin kai ba siyasa kasuwanci ba siyasar tattalin arziki saboda haka lallai ku haɗa kanku ku tsaya ku nemi na kanku ku nemi naku ku rabu da wannan hayaniyar da wannan surutun ba yadda za a yi akwai abin da za ka yi kai kadai akwai abin da kai kadai ba ku kai shi ba sai kun haka a ɗauki harkar tsaro a unguwa kai kadai ba za ka yi tsara gidanka ba amma da kun haɗu kun kwamiti na vigilante layi unguwa rukuni sai ka ga kun zauna lafiya sun wani ɗan ta'adda su sun san shi sun maganin shi kaga kai kadai ba kai kai sai da kuka haɗu kuka samar da su haka nan harkar neman kuɗi take akwai wata kai kadai ka akwai labul ɗin da ka kai sai kun haɗa kai da wani da wanki da wani sannan za a kai ga nasara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ya yan uwa musulmi mu tsaya mu ji tsoron Allah abin abinda yake cewa at-taqwa taqwa ita ce ka bi dokokin Allah sau da kafa ka nisanci hana-hanansa ita ce mu attaqawa in su a wamirin da wasu na bi kuma ita ce aka yi mana farko wasiya aka yi mana karshe to dole ne mu rika mu junan mu wasiya mu ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah dangane da iyalinka gidanka idan ka ce a Najeriya ba a shari'ar musulunci ba a dasa hannu an sata ba a tallaka in wani ya kashe wani amma a Najeriya ba hana kai shari'a a gidanka ba matarka ka ba ta haƙƙinta ka ba ta naka ɗanka ka ba shi haƙƙin shi shi ma ya ba ka naka yau ɗinnan da za a taho iri shari'a ce a gidanka matarka ba za ta fito ba sai da hijabi ba gwamnatin da za ta hana ta a kano ta don me yasa matarka ta yi hijaji ta sa ni ƙagi shari'a ce kaga a gidanka ka tsaye da shari'a a gidana na tsayar kai ma ka tsayar wancan ya tsayar ciki nan abin da ya rage manya-manyan shari'o'i sai mu tsala gwamnati in ta yi falila in ba ce ba ita za a tambaya gobe kiyama amma mu ce ba a shari'a mu kanmu mun watsar da shari'a gidanka yaranka balagagu suna fita ba hijabi sai ka koma ka ce ba shari'a a Najeriya bayan ke ba shari'a gidanka Ya'yanka da kai fa kawo watsan duniya ita ce za ta siyar ta shayar ta tufafi. suna ta gara ba ki ba haya inda suka ga dama ki fi tsari inda suka ga dama sannan ka ce ba a shari'a waye ce ka haifi ɗaka watsan tsamma da duniya ɗanka nauyi ne a kanka ya yi wanda zina amonu ko an fusa kuma an nara haka Allah ya ce. ya ku waɗanda suka yi imani ku kare kanku da iyalanku daga wata wuta ta musamman to ka yi jiɗa ka bari wai ke wani ne zai maka tarbiyya? ka sake auren mace ka haifa ka watsa mu duniya ina za mu je da wannan wai ce al'umma za ta gyari da wannan kowa ce ya rika ɗanki ya kula da tarbiyyar shi marayan da aka bari ƴan uwa su ɗau nauyi shine za mu zauna lafiya amma a turo yara a watsar ba su su kangare su tashi ba imani ba tausayi bai san hanana irin na uba ba da uwa ya zai in ya girma ba zai ta'addanci ba sannan ka ce ba shari'a ka ɗauki ɗanka ka kai shi tarbiyya da reno da boko makarantar da ake koya mashi in za a fara ne an yi haka an yi haka an yi haka an ji an koya mashi addu'a ta kiristanci makarantar da take za a koya musu tarbiyyar na banza kai ka kai da kanka ka biya duk wata ko duk tam kana ba shari'a bayan kai ne ba ta shari'a ya tashi da wata tarbiyya ta daban ya tashi ya girma ya tafi ya yunibasitin ya dawo kai ma ya rika ganin ka wai me yasa ma ta zama shi? ba suna na yaran ba ne suna tashi da wannan tarbiyyar su suke zuwa su sun su zuke zuwa su lalace kwanan na aka kama da yadda sun tafirin nan ya yi rida ya bar musulunci sosai karin ma samu Allah yake kai tuhumar ma Allah yake wai dan me yasa Allah zai ce wai zai sa wasu ta kuma zai sa wasu aljanna kuma me yasa yake cewa zai shirye da wasu kuma zai shirye da su wannan wato wannan zalunci ne la ilaha illallah dan musulmi uwa musulmi uba musulmi an dauke shi an kai shi an cusa maki halaye na banza ya zama ya rija ka gaya min wannan uban me zai faɗa ma Allah gobe suna nan yanzu ana kwasa da sunan an watsar yan gudun hijira ɗan kashe iyayen sai a tafi da su a cikin samu su wannan akidan wasu a da su kristoci wasu a da su wato mulhidai an allah ma su inkari muna zaune iska ta taso ya ce yi wannan abin nan wai zace nan ce ba wato ba allah ne taso da iska ba ya ɗan uwa mu ji tsoron Allah wallahi sai Allah ya tambaye ka yayin da ka haifa wata makaranta ka kai su ne aka tuka musu lallai ka ɗau ɗanka ka kai su makarantar da ta haɗa addini da tarbiyya da ilimin zamani sannan da ilimin larabci ɗanka in ana karanta ƙur'ani ya zama yana ji da muka keto ƙur'anin nan aka yi sauka ba sai an fassara maka ba kana ji to ka kai ɗanka inda bai san jihin ba sai da yadda za a koya mashi abin da za a koya mashi kai ne za ke bayani gobe kiyama sannan ka ce ba a shari'a bayan kai ka ba shari'a gidanka Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd akwai magana ta harkar tsafta damina take tinkaro mu yawanci yake muke mun saba abin da yake ce mafargar jaji kwatarka da layinku da inda za a gyara a yi hanyar ruwa ba za a yi ba tun yanzu sai cikin ruwan ya zo ya yi ambaliya sannan ne a ce ai za a gyara kwata za a yi kaza layi kana gani ku kasa haɗa kai ku gyara shi ba za a haɗa kai ba ya kifa ɗaya da za a kawo a cike ba za a haɗa kai a yi ba to wallahi mu ji tsoron Allah sun yanzu mu shirya kwamitoci na gyara layuka da gyara inda ruwa ke bi mu duka zama cikin tsafta zama cikin tsari mu zama cewa wato ainihin abin da muke muna taimaka ma kanmu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd abinda muke na ibada Allah ka sa mana a mizani abinda muke na azumi Allah ka sa yana mizani mu Allah ka karba mana Allah ka sa mana a cikin lalitan mu Allah ka gyara mana zukatan mu Allah ka kare mu da imani ya

من سيدنا